الحمد لله رب العالمين والصلاة والصلاة على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته وصل بسنته إلى يوم الدين وبعد فالله سبحانه وتعالى أمرنا بدعائه فقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وقال عليه الصلاه والسلام فيما صح عنه الدعاء هو العباده بل دل صلى الله عليه وسلم امته على ساعات الاجابه واماكنها كثلث الليل الاخير وعند السحر ويوم الجمعه وليلتها كما دلنا على احوال يرجى فيها اجابه الدعوه كدعاء الصائم والمسافر ودعاء الأخ لأخيه عن ظهر الغيب فينبغي لنا أن نستغل أن نستغل هذه الأوقات والأحوال للدعاء لأنفسنا والدعاء لكل قائم على الحق ناصر له من هؤلاء القادة الذين لمسنا منهم في هذه الأيام الاستعداد للقيام بواجبهم في نصرة قضايا الأمة فنسأل الله تعالى أن ينصرهم ويبارك لهم في جهادهم أيها الأخوة الأعزاء يبقى في هذا اللقاء تنبيهان التنبيه الأول قابلني مجموعة من رجال الشرطة من المسلمين الغيورين على دينهم بأنهم سمعوا في بعض وسائل الإعلام فتوى تحرم عليهم مشاركتهم في كلمة الشرطة في الشرطة في هذا السلك الأمني الحساس وسمعوا مما سمعوا منه أن هذا مخالف للإسلام وكل ما يتقاضونه من الرواتب ما هو إلا سهت وحرام طبعا وهذا باطل من القول بل من أبطل البواطل ولا شك في ذلك فالمسلمون بحاجة إلى من يمثلهم في هذه الخدمة للدفاع عن الإسلام وللدفاع عن قضايا الأمة نحتاج إلى شباب مسلمين مخلصين يشاركون في هذه المؤسسة الأمنية المهمة وهناك كثير نعرفهم ونعرف لهم وقوفهم مع قضايا الأمة يساندون الإسلام ويمثلونه تمثيلا حقيقيا في هذا السلك الأمني الحساس ثانيا ما جرى في أمريكا من إقامة صلاة جمعة وراء امرأة وهذا من دعاة الأقوال وشواذها لفقدانه الدليل الشرعي الصحيح والصريح طبعا قال به بعض الأئمة في النافلة دون الفريضة وعلى كل فلا دليل على إمامة المرأة للرجال في الفريضة والنافلة فالمرأة لا يجوز لها لا يجوز لها أن تحاذي الرجل في الصف فضلا عن أن تؤمه وتكون أمامه فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة رضي الله عنها دعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعام صنعته له فأكل منه عليه الصلاة والسلام ثم قال قوموا فليصلي بكم قال أنس فقمت إلى حفير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامنا وقمت أنا واليتيم معي والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين والحديث متفق عليه وطبعا هذا دليل على أن المرأة لا يجوز لها مجرد محاذاة الرجل بالصف قبل أن تكون أمامه وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها أخرجه مسلم دل الحديث على أن موقف النساء متأخر عن موقف الرجال وهذا الذي قلته هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وهو بعينه مذهب الإمام أحمد وأصحابه في الفريضة وكل ما خالف ذلك فهو إما صحيح غير صريح أو صريح غير صحيح بل إن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها مع كونها من أعلم الناس في زمانها وأتقى الناس في زمانها ومع ذلك جعلت عبدا لها ليؤمها في صلاتي في صلاة الليل ولم يكن يتقن القرآن ولم يكن يحفظه حفظا جيدا فأمرته بالنظر في المصحف بدلا من أن تأمه فيها وهذا واضح وهذا الذي جرى في أمريكا إن هو إلا محاولة لتفسير الإسلام تفسيرا جديدا يتوافق مع أهواء أمريكا والله المستعان يا أيها المسلمين أبغض بيو ديك بعد أبايا akan wannan mimbari mai albarka mun hikaito tattaki da manyan sarakunan mu suka yi karkashin mai martaba sarkin musulmi da jagorancinsa shi da fitattun sarakunan mu irin su mai martaba sarkin gwandu mai martaba sarkin kano a lardauta ado bayero da dai manya daga cikin sarakunan mu da mashahurai cikin malaman mu ko waɗanda suke tsaye tsayuwar daka wajen bayar da kariya ga dukkan abin da yake da alaka da musulunci da musulmi a wannan kafa sun gana da shugaban kasa don gabatar masa gyare-gyaren da suke ganin akwai matsananciyar bukatar a yi su a taro na kasa da ake yi don tattaunawa kan makomar najeriya a siyasance da fasalinta da shugabancinta da kasan arzikinta da sauran duk abin da yake da alaka da kasar a matsayin ta da zuburiya daya gyare-gyaren da aka tafi da su takaitattu ne matuƙa kwarai da gaske kun sani da cewa adadin wakilcin musulmai mutum 160 da wani abu adadin wakilai daga cikin kirista 230 da wani abu amma tare da haka gyare-gyaren da aka je da su takaitattu ne matuƙa kwarai da gaske kamar haka gyara na farko lallai ne shugabanni su zama biyu a cikin wannan kwamitin na tattaunawa don gyara makomar Najeriya irin yadda aka samu shugaba Kirista to a samu wani shugaban musulmi na biyu lallai ne yadda aka samu sakatare Kirista to a samu sakatare kuma musulmi na uku musulmin da muke so ya wakilce mu a bashi sakatariyar mu shine Professor Ishaq Olayi ne wani bai yarbe daga kudancin kasar nan amma musulmi mai kishin addinin musulunci dan ma a tura ɗan Kano ko ɗan daura ko ɗan katsina daga arewacin arewa ko daga yamma maso arewa ko daga gabas maso arewa ko arewa maso gabas a ɗauka cewa abin bangaranci ne dan a nuna tsabar musulunci ne ya wakilci al'umma a fada shugaban kasa bukata ta gaba lalle ne ya zanto cewa adadi goma sha takwas da ake so a cike a cikin wakilan taron gaba ɗaya kar a sanya kirista a sanya musulmi gaba ɗaya sannan bukata ta gaba ta ƙarshe ta biyar ya zanto cewa dukkan wani ƙuduri da tarin zai yanke ba zai zama karɓaɓɓe ba har sai ya sami goyon bayan kashi saba'in da biyar cikin ɗari na mahalarta taron gaba ɗaya wanda idan an tabbatar da wannan to duk da kirista sun fi mu yawa a ciki amma ba su kai siri kwatas namu ba a ciki ba za su iya samun kashi saba'in da biyar cikin ɗari ba dan wata shawarar su ta zama karɓaɓɓiya a cikin taron har sai fa in waɗansu daga cikin sun mara musu baya amma adadin su mun yawan su ba za su kai haka ba da wannan bukata aka jefa da shugaban kasa da wannan bukata aka gana da shi yayi musu cin mutunci yayi faɗa musu bakakin maganganu yace a iyakar sanin sa shi musulmi da kirista yawan su daya ko bai ga dalilin ba da za a tsaya ana wani sai ku ce ba dangane da abin da ya riga ya zartar wannan shine abin da ya faru to amma daga baya bayan sun taho ya san ce in ce da waɗansu suka yi a gabansa daga cikin sarakuna suka tsaya suka faɗa masa maganar da baya tsammanin shugabannin musulmi za su iya faɗa masa wannan daga baya dan munafunci sai ya turo waɗansu wakilai daga cikin gwamnatinsa waɗanda suke musulmi cewa a je a samu sarkin musulmi da mai martaba sarkin Kano da mai martaba sarkin gwandu su faɗi gyare-gyaren da suke bukata wanda da ya kyansawa a ɗakin taro daga baya aka faɗa bukata ɗaya kawai ya ɗauka cikin waɗannan guda biyar ita ce an ɗauki shi profesa kula layi ne an sa shi an ce shi ma sakatare ne a cikin kwamitin to wannan shi ne kaɗai cikin bukatu amma dukkan sauran ya juya baya ya murtsaki ido ya sa hular kwano ya yi shiru ya kyale wannan shi ne rashin mutuncin da Obasanjo yi sati biyu da ya wuce kuma duk kun ji wannan ko a mimbarin juma'a ko kuma a kafofin watsa labarai ko wanda suka karanta jarida to wannan kasa aka ga lokaci yayi da za a kira gagarumin taro ba wai taro na kowa da kowa ba kamar yadda na ji an faɗa ɗazu taro ne na shugabanni taro ne na sarakuna na malaman addini na shugabannin ƙungiyoyi na addinin musulunci dai idan ka ce taron kowa da kowa ɗaki taron ba zai ɗauki mutane ba to amma taro ne da shafi sarakuna ya shafi malamai ya shafi fitattu daga cikin shugabannin ƙungiyoyi na addinin musulunci tsakanin kudu da arewacin ƙasar nan dan a haɗa ra'ayi ɗaya matsaya ɗaya a ɗauki mataki ɗaya dangane da yadda za a mu'amalanci wannan gwamnati saboda cin mutuncin da ake wa musulmi da musulunci ya kai matuƙa kwarai da gaske za a yi wannan taro ɗakin taro na arewa hawu a kaduna idan allah ya kai mu ranar litinin mai zuwa to a hakikanin gaskiya wannan taro na buƙatar tsayawar shugabanninmu sarakunanmu da gwamnoninmu na buƙatar tsayawa tsayuwar daka ta malamanmu da shugabannin kungiyoyi na addinin musulunci mu fahimci cewa muna fuskantar wani abokin gaba ne wanda yake yaƙar mu duka ba ruwan shi da bambance bambancen da ke tsakanin mu in ya tashi zai yaƙe mu ne mu duka ba tare da bambance mafiyin kungiya kaza ko mai bin dariƙa kaza ko wanda yake dangantuwa zuwa da kabila kaza ba yana yaƙar mu ne a matsayin mu na mu duka Obasanjo bai rabe Kirista duk da yarbanci ya haɗa shi da adadin mutanen da sun kai hamsin zuwa hamsin da wani abu cikin dari na musulmi na yarabawa amma gaba ɗaya gwamnatin kubatin ba ta damawa da su dan saboda su ɗin musulmi ne kawai kaga wannan ya nuna yaƙi ne na addini tsantsa da haka za a fuskance shi da sunan addini tsantsa ba da sunan arewa ba ba da sunan hausa fulani ba addinance a musulunce tsakanin musulmi da yarabawa da musulmin hausawa da na ibo da na dukkan kabilun kasar nan gaba daya da wannan makamin za a fuskanci su da haka akwai bukatar tsayuwar daka su shugabannin nan muna ba su tabbas din cewa muna jaddada mubayar mu gare su gwargwadon yadda suka tsaya mu gaskiya Gwargwadon yadda suka tsaya wajen kare haƙƙin mu da kwato bukatun mu da tabbatar da yancin mu da zaman mu a wannan kasa na tabbatar cewa ba wai ni kadai ba dukkan wani musulmi mace ko namiji a shirye yake ya ba su kowace irin kariya ya ba su kowane irin tsaro gwargwadon yadda muka gamsu ɗari bisa ɗari cewa bukatunmu suke karewa ba bukatun kawunan su ya zuwa yanzu a ziyarar da majalisar koli ta wato ƙungiyar tabbatar da shari'ar musulunci a wannan ƙasa ta yi ga waɗansu gwamnoni da waɗansu sarakuna tsakankanin jihohin kano katsina sokoto zamfara da waɗansu jihohi da aka je da waɗanda za su je nan gaba duk bayanan da ake samu daga bakin gwamnonin masu ƙarfafa gwiwa ne bayanan da ake samu daga bakin sarakunan masu ƙarfafa gwiwa ne babban abin da suke bukata addu'ar al'umma babban abin da suke bukata tsayawar al'umma tare da su kar su tsaya dan mu soyi ga su su kadai matukar sun wai ga sun gan mu a bayan su to a shirye suke duk inda za a shiga a shiga don tabbatar da haƙƙin al'ummar musulmi a wannan kasa. da haka ya jama'a ba ga abin da ake bukata a wurin mu addu'a ta gari ga waɗannan mutane da'a a gare su cikin abin da za su ziyartar a shirye muke duk abin da shawara ta gari ta zartar a wannan taro na Kaduna al'umma za ta bi za ta bi za ta zartar da shi a aikace za a aiwatar da shi a aikace ɗari bisa ɗari da izinin ubangiji wannan baya nufin cewa za a rasa ba ta gari wannan baya nufin cewa babu bara gurbi a'a akwai munafikai mutazabzibun masu kon gaba baya waɗanda Allah ce muzabzabi da bayin zalika la ilaha illa wala ilaha illa su ba sa cikin musulmi tsantsa su ba sa cikin kafirai tsantsa yan fuska biyu yan baki biyu akwai mutaraddidun masu shakka waɗanda Allah ya fahim fi raibihim yataraddadun akwai waɗanda manzon Allah ya siffanta su da cewa matsayinsu kamar akuya da ta yi imuwa tsakanin garke biyu idan ta ji a wannan garken an yi kara me me sai ta ansa tsammanin ta yan gidansu ne in ta ji a wannan garken kuma an yi kara me me sai ta ansa tsammanin ta yan gidansu ne to munafikai kenan su ba sa tare da musulmai gaba daya ba sa tare da kafirai gaba daya ba su shelanta cewa su sun shiga cikin kiristiyanci ba amma duk taron da za a yi da su na musulunci a shirye suke su fara baiwa shugabannin kirista labari musamman ma dai shugabannin kiristan da suke da alaka da gwamnati waɗanda suke da sa ran samun wata gungila mai tsoka a wajensu ko samun wani kaso na kuɗi a wurinsu ko su mutane da su mun tabbatar akwai irin waɗannan mun san cewa akwai masu sake gwiwar mutane akwai masu jefa shakka a cikin zukatan mutane waɗanda ko sun fita yaƙi tare da ku ba su da amfani ba za su amfani da su da komai ba tuna Allah ya ba mu labarin su a cikin suratul tauba yace laukar, zufikum maza ma zadukum illa sabalan wallahi in ma sun fita tare da ku ba abin da za su kara muku sai barna sai fasadi sai munafunci wala auda khilalakum so suke su lalata muku su wargaza haɗin ku haɗin kanku su dama lissafin ku ya na kuma fitna wa fikum sama'un lakum akwai wanda suke san fitnar ku a cikin su mun san akwai irin waɗannan kar ku damu da su ba za su ci nasara ba musulunci bai kafi ba sai da su ma'ana ga su din ga sharrin su ga makircin su ga munafincin su ga kitu su amma ubangiji ta'ala ya daga addinin musulunci babban abin da ake so a samu tsayayyu ko min kadan su tsayayyu cikin sarakuna ko min kadan su tsayayyu cikin gwamnoni ko min kadan su tsayayyu cikin malamai ko min kadan su to da izinin ubangiji su ne za su ci nasara bisa ga fa'idar kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah wallahu ma sabirin ubangiji ce so da dama za ga wata ita waga kadan amma ta ci nasara ta lallasa wata babbar tawaga ta rinjaye ta da izinin ubangiji ubangiji ta'ala yana tare da masu hakuri yana tare da tsayayyu akan gaskiya a duk inda suke da haka ya uwa tsayawar mu karkashin tuta daya baya nufin cewa ba wani sabani akwai sabani na aqida a tsakankanin al'ummar musulmi akwai sabani na fikihu tsakankanin jama'ar musulmi akwai bambancin kabilanci akwai bambancin jam'iyyar siyasa akwai bambancin manufofi amma dukkaninmu gaba daya muna dangantuwa zuwa ga musulunci muna dangantuwa zuwa ga kalimatu la ilaha illallah muhammadur rasulullah so muke mu rayu akai so muke mu mutu akai so muke a tashe mu akan ranar tashin kiyama mu sani cewa sabani a tsakankanin jama'a sunnar Allah ce domin wata hikima da shi kadai ya santa yace wala yazaluna mukhtalifina illa man rahimar rabbuk mutane ba za su fice ba suna sabani sai waɗanda Allah ya ji kansu amma tare da haka sabani ba abin kauna bane ba abin da ake so ya samu gindin zama bane a tsakankanin al'umma so ake a kawar da shi so ake a rage shi gurgurdan iko ubangiji ta'ala yayi ishara zuwa ga muhimmancin haduwa da illar da ke cikin rarrabuwa yace wala tafarraqu kar ku rarrabu wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat kar ku zama kamar waɗanda suka rarraba suka daddatsu gida-gida bayan hujja sun zo musu ta zo musu Allah ce wala takunu minal mushrikin min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun kar ku zanto cikin mushrikai cikin irin waɗanda suka daddaka addinin su suka biye wa soyayyen su kasan su suka rabu gida gida kashi kashi ubangiji ce wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun kar ku rabu zuwa ga waɗansu hanyoyi daban-daban sai su nesanta ku daga hanyar Allah daya ɗayan hanya guda ɗaya ubangiji ya yi kiran mutane zuwa ga kaɗaita kalma akan gaskiya akan sunna kawar da saɓani wa tasimu bi hablillahi da wa la tafarraqu wa maktalaftum fihi sai in fa hukmuhu ila duk sabanin da za ku yi in kun komar da shi zuwa ga Allah ya kai annabi ya ce za ku samu ansa amma mun san haɗuwar kalma akan tauhidi haɗuwar kalma akan tsintsan sunna akan karkashin shugabanci guda ɗaya, wani abu ne wanda ba zai zo ba a cikin yini ɗaya, ko a sati ɗaya. amma babban abin da ake bukata saduwa da juna nasihantar juna ba ma tare da tunanin da yake cewa mu aiki akan abin da muka yi ittifaki mu yi wa juna uzuri akan abin da muka saba wannan ba tunani ne mai kyau ba cewa wai mu aiki alamar tafakara alaihi wal ya'zur ba'duna ba'dan fi maktalafna fi wannan ba tunani ne mai kyau ba abin da zamu ce mu yi aiki akan abin da muka yi ittifaki akan sa mu yi wa juna nasiha akan abin da muka yi sabani akan sa liyansa ba ba'dan fi maktalafna fihi hada huwa sawab mu yi wa juna nasiha mu yi wa juna nasiha cikin abin da muka sabani amma ba in kyale ka da kuskuren ka ba ka kyale da kuskure na ba mu haɗu juna mu tsantsanta biyayya ga alkur'ani mai girma mu tsantsanta biyayya ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kowa ya zanto tunaninsa shine musulunci da ci gaban addinin musulunci da daukakar al'ummar musulmi ko da a shi kan kansa shi kadai zai samu koma baya idan al'umma ta daukaka idan al'umma ta ci ba, to bukatar ta biya a nisanci dangin al'amuran da ke kawo sabani a tsakanin al'umma ababen da ke kawo sabani daga cikin su akwai jahilci yayin da da'irar jahilci ta faɗi to da'irar sabani dole sai faɗi tare da ita akwai bin san zuciya ka gane gaskiya kiri-kiri ka kangare mata yayin da bin san zuciya yawa a cikin al'umma to dole sabani ya yawaita cikin al'umma Allah ce wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bi ghairi hudan min Allah inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin ba mafi kasa a barkata sama da wanda ya bi san zuciyarsa ba tare da hujja daga wajen Allah ba ba tare da shiriya daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba yayin wa musulmi ubangiji ya umarce mu da addu'a a cikin littafin mai girma manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shirye da mu zuwa ga lokutan addu'a lokutan da ake sa ran ansa addu'a dai kusa uku na dare na karshe lokacin asbahi ranar juma'a akwai sa'a guda wadda ubangiji ta ala ya alkawalin duk bawan da ya addu'a za a ansa masa ranar juma'a bayan sallar asar kafin faduwar rana zuwa faduwar rana lokaci ne na ansa addu'a an yi mana alkawalin ansa addu'a a cikin wani hali da yanayi ana ansa addu'ar bawa idan da azumi a bakin sa azumin farilla ko na nafila ko na ramuwa ko na ada'i ko na kafara an yi mana alƙawalin ansa addu'ar mu lokacin da ɗaya daga cikin mu yake kan hanya tafiya daga nan zuwa Kaduna daga nan zuwa Zaria daga nan zuwa Daura daga nan zuwa Kwatano akan hanya mutum ya roki ubangiji za a ansa addu'ar sa an yi mana alƙawalin ansa addu'ar mu lokacin da na addu'a ga wani mutum salihin bawa mai aiki don musulunci shugaba ne gwamna ne sarki ne a inda babu kowa daga ne sai ubangiji to wannan addu'a tawa tana ɗaya daga cikin karfaffun addu'o'i da manzon Allah ya bayani sannan kuma idan nayi masa addu'a mala'ika za a turo ni ma min irin addu'a da na a wancan mutumin da haka me amfani da lokuta me amfani da yanayi waɗanda aka yi ansa addu'a a cikin su me addu'a ga kawunan mu me addu'a ga musulunci mai addu'a ga tsayayyun shugabannin da suka tsaya akan musulunci waɗanda suka tsaya wajen kwato haƙƙin musulmi abin da muka gani a cikin waɗannan 'yan kwanaki yana ƙarfafa mana zatanmu da shugabanninmu ga sarakunanmu da waɗansu daga cikin gwamnoninmu cewa lallai sun farka kuma lallai suna ƙara farkawa kuma lallai abin da suke bukata addu'ar mu ta gari da kuma cikakken goyon baya da zamu ba su fatanmu ubangiji subhanahu wata'ala ya karfafe su ya taimake su ya tsayar da digadigansu a akan tafarkin gaskiya ya nuna musu gaskiya ya ba su ikon binta ya nuna musu ƙarya ya ba su ikon kauce mata ya albarkaci gidajensu ya albarkaci bayansu ya cire tsoron kowa a cikin zukatun su sai tsoron sa shi kadai shi Allah din wannan shine abin da ake bukata a wajen mu a nan masallaci mun tashi daga sallah mun je gida tsakaninmu da kanmu tsakaninmu da iyalanmu mu matanmu ƴaƴanmu wannan shine abin da zamu sa a gaba wannan addu'a da cikakken goyon baya ga waɗannan salafuna namu da waɗansu daga cikin gwamnonin da suka tsaya tsayin daka mu tsaya mu ga cewa lallai yancin mu bai sarai ba al'ummar musulmi ba ta kaskanta ba ina ƙara faɗa ina ƙara jaddadawa ba za a rasa munafukai ba cikin gwamnoni ko shakka ba ba akwai su ba za a rasa munafukai ba cikin shugabanni wani lokacin har a cikin waɗansu malamai ba za a rasa ba amma da izinin ubangiji ba za su ci nasara ba Allah zai kunyata su Allah zai dammara su Allah zai kaskantar da su ya ubangiji idan masu rabo ne a lahira ya Allah ka shirye da su ka ganar da su su dawo kan tafarkin gaskiya idan watsatsu ne lalatattu ne ya ubangiji ka wurga da su ya ubangiji ka dammara su ya ubangiji duk wanda ya ha'inta al'ummarka ya kai saran al'ummarka ya haɗa kai tsakaninsa da makiyin al'ummarka makiyin addininka ya ubangiji ka dammara shi ya ubangiji ka wargaza shi ya Allah ka tsine masa ya Allah ka cire albarka a cikin rayuwarsa amma duk wanda suka tsaya akan gaskiya ya Allah ka taimake su ya Allah ka agaza musu ya ubangiji ka albarkaci zurriyarsu ya ubangiji ka tsare bayan su ya ubangiji ka sa albarka a cikin ragowar rayuwarsu ya ƴan uwa a cikin faɗakarwa guda biyu faɗakarwa ta farko a jiya waɗansu yan uwa yan sanda suka same ni adadi na yan sanda suka ce suna shirin za su ga aikin polis a matsayin su na musulmi ce saboda mai suka ce sun ji wata fatawa ko wani karatu a gidan rediyo wa an ce aikin ɗan sanda haramun ne kuma an ce duk abin da suke ci su da iyalansa haramun suke ci da haka sai suke ganin abin da ya rage kawai su kobe kwaki su kobe kaki na ɗan sanda su shigo cikin jama'a saboda an ce abin da suke ci haramun to ina so in tabbatar musu da cewa wannan fatawa shirme ce ba gaskiya bane bata ne jahilci ne ba akan hujja aka yi ta ba fatawa ce ta jahilai daga cikin mu irin wanda suke jawo mana musiba wanda samuwar musu a cikin mu ma larura ce su kansu nauyi ne ba su da amfani da wani tunani da wata aya da wata hadisi zai haramta musu aikin dan sanda idan ya haramta musu aikin dan sanda dan ana cin hanci aikin dan sanda to sai haramta kasuwanci a kasuwanci ma ya ana algusu algusu ma kuma haramun ne idan ya haramta musu dan sanda dan ana cin hanci a aikin dan sanda sai ya haramta wa jama'a noma dan a cikin noma ma ana zalunci a cikin kasuwanci ana zalunci a aikin kamfani ana zalunci a sana'a ta rini da telanci da dukkan wata sana'a ana iya yin zalunci ana iya yin daidai a duk inda kake abinda ake so a matsayinka na musulmi ka ji tsoron Allah fattaqullaha haythu ma kuntum madalla ittaqillaha haythu ma kunta ka ji tsoron Allah a duk inda kake kai dan sanda ne soja ne immigration ne custom ne soja ne a'a dan kasuwa ne dan boko ne malamin jami'a ne mai sana'ar hannu ne mace ce namiji ne ittaqillaha haythu ma kunta ka ji tsoron Allah inda kake saboda haka wannan fatawar ƙarya ce wanda ya fade ta akan jahilci ya gina ta mun tabbatar wallahi akwai da dama daga cikin yan sanda tsayawar su da kakin su a cikin yan sanda yayi mana gata yayi wa da dama daga cikin malamai na musulunci gata sun kare bukatun mu a wurare da dama ba sai mun ambaci sunan su ba amma muna sanar da su ko muna yi musu addu'a da sun sani da su sani ba ya ubangiji ka tsare mana irin wannan yan sandan su kishin mutunci ka taimake su ka sanya albarka a cikin rayuwarsu babban misali daidai da wannan mic din da muke amfani da ita da amplifier da muke amfani da ita masallaci shekara nawa muka yi muna amfani da tsohuwa yau a rinka jin hudu ba gaba ba a jin hudu ba wani dan sanda ne ya zo so wannan ya kawo dan sanda ne da haka akwai yan sanda da dama akwai soja da dama masu taimakon addinin musulunci su tsaya su taimaka yan uwansu musulmi su taimaka musulunci su gane muradan musulmi duk inda suka ji wani kwakwat su yi maza su faɗawa waɗanda abin ya shafa cikin shugabannin musulmi ko malamai ko sarakuna ko shugabanni na siyasa mun tabbatar akwai su tsayayyu ko muna nan muna musu addu'a ubangiji ta Allah ya taimake su abu na biyu limanci da mace ta yi a America a makon da ya wuce ina jin wannan wani abu ne wanda kowa ya ji cewa mace ta farko ta yi limacin juma'a a America to jama'a suna ta tambaya me halaccin hakan cikin addinin musulunci a hakikanin gaskiya mace ta yi wa mutane limanci ko a cikin sallar farilla ko a cikin sallar nafila zance ne mai rauni an taɓa samun waɗansu sun faɗe shi a da amma ba da asali dan zance ne da baya da dalili karkashin ayoyi na alkur'ani ko hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ko ayyukan sahabbai abin da ke nuna haka akwai hadisi cikin sahih bukhari da muslim wanda kakar anas dan malik ta gayyaci manzon Allah cewa ya zo gidanta ta shirya masa abinci sai manzon Allah ya taho karkashin rakiyar anas dan malik da suka shigo gidan bayan an ci abinci sai manzo Allah ce to ai sai ku tashi in yi mana sallah zai musu limanci na sallah ta nafila a cikin gidan raka'a biyu Anas dan Malik da shi da wani maraya a gidan suka yi sahu su biyu a bayan annabi annabi na gaba ita wannan matar tsohuwa tana bayan Anas dan Malik tana bayan wannan maraya ba ta yi sahu tare da su ba wannan ita ce hujjar imamu Malik ibn Anas da Imam Shafi'i da Imam Abu Hanifa wajen cewa ashe mace sahu ma a yi daidai da ita da namiji bai halatta ba ballantana kuma ta wuce gaban sa sahu ma ta yi sahu ga ta ga namiji bai halatta ba ballantana kuma ta wuce gaba ita ce limamiyarsa dan tsakanin ta yi sahu da shi da ta wuce gaba da shi kowa ya sani a shari'a da hankali cewa munin wucewa gaba din ya tsara munin sahu da shi to sahu da shi ma shari'a ta hara wannan hadisi ko yana cikin bukhari da muslim sannan ya tabbata cikin hadisi manzon Allah ya ce mafi alherin sahun mazaje shine sahun farko mafi sharrin sahu na maza shine na karshe mafi sharrin sahun mata kuwa shine sahun gaba mafi alkhairin sahun mata shi shine sahun karshe wato yadda abin yake a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake sallah mazaje ne a bayansa sai in sahun maza ya kare sai sahun mata ya fara to sai manzon Allah nuna alherin sahun maza shi ne na gaba sharrin sahun maza shi ne na karshe saboda me ya zama eh, shine sharri saboda yana dab da sahun mata yana dab da sahun mata sai kuma aka nuna shi sahun mata na gaban shi ne mafi sharri na ƙarshen baya shi ne mafi alkhairi to dan mai sahun mata na gaba ya zanto yana da sharri shi kuma dan yana dab da sahun maza na ƙarshe kuma ya yi nesa da su shi yasa sai zama alkhairi to kaga a yadda ake a rayuwar manzo Allah kenan har annabi bar duniya mace ta yi sahu da maza ma ba ta kakutuwa da su ballantana ta wuce gaba ta musu sallah da haka wannan fatawa ce ta amerikanci tsabarta ba ta da alaka da Allah ya ce manzon Allah ya ce kuma america ce take kokarin ta kawo wa musulunci sabuwar fassara wadda ba za ta ci karo da bukatun bukatunta na siyasa ba a kasashen musulmi don haka sai take bin ire-iren waɗannan gurɓatattun musulman ko jahilan musulman ko masu son zuciya cikin musulmai su rinka halatta mata dukkan wani abin da a musuluncin ma bai halatta ba amma a yi da'awar cewa sunansa musulunci Don amerika ta ga ta yaƙi musulunci yaƙi a kuwa ta ce to ya kamata a yi musuluncin amma a yi shi gurɓatacce ba mai kyau ba tunda ne a hana mutane furta kalmar shahada yake yiwa to a gurɓata musu addinin su yi karkataccen musuluncin da ba zai cece su daga wuta ba ba kuma zai kai su gidan aljanna ba wannan sirrin kara karka rike shi kokarin da amirka take yi kuma abin ke da bakin ciki aka rika samun waɗansu malamai na musulunci rubarufan musulmai gurban musulmai dan cin wata bukata ta duniya suke goyon baya suke baiwa amirka fatawa akan wannan wannan shi ne sharrin da Allah ya jarraba al'umma da shi daga cikin irin abin da Allah ya jarraba al'umma a cikin wannan zamani da haka wannan abu da na faɗa shine mazhabin Imam Malik shine mazhabin Imam Shafi, bin Hanbal a dangane da sallar farilla shine hadda mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal a dangane da sallar farilla kaunin da aka samu wanda ke da'if a mazhabin Imam Ahmad cewa in nafila ne ya halata, amma farilla ba ta halatta ba kuma wani abu da ya kamata mu lura ita mace fa sallar farilla ba wajibi bane akan ta ta zo sallan farilla jam'i sallan jam'i ba wajibi bane akan ta ta tsaya a gida ta yi sallah ya fi lada sama da ta je masallaci manzo Allah ya ce ta tsaya a masallacin ungoshi ta yi sallah ya fi ta zo masallaci na ta yi sallah a gidanta ya fi ta je masallacin ungoshi a gida ta yi sallah a cikin ɗaki ya fi ta yi a tsakar gida lada sallan farilla ita mace a gida aka ce ta yi ba a ce ta je jam'i ba da haka duk wanda ya ce wai wannan ya halatta cikin musulunci sai dai in yi wa musulman farko ƙarya domin dai a lokacin sahabbai ba mu ga wata mace ba wadda ta zo ta yi limancin da ta yi wa maza da mata limanci gaba daya ko a sallah ta kamsu salawati ko a sallah ta juma'a idan kuma akwai sai a kawo mu gani muna nan muna bin bashin hujja muna bin bashin hujja ko dalili a ce ga mace a lokacin sahabbai ta fito ta yi limanci a cikin jam'inta wanda suka bi ta maza da mata kuma cikin sallan farilla ko cikin sallan nafila muna jira a kawo daga nan zuwa wata shekara saboda haka wannan abun bai da asali cikin addini kawai wanda suke son kurbata addini ne suka goyi bayan America ta shelanta wannan fatan mu ubangiji subhanahu wataala ya kare addinin musulunci da karewarsa kuma abu na karshe shine ummu na Aisha Allah ta kare da gare ta ai tana ɗaya daga cikin mafi ilimin mutane a zamanin ta mafi takwaru mutane mafi salahar mutane ta fi sauran matan annabi kusanci zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ta zo za ta yi kiyamul laili bawanta take sawa yayi mata limanci duk da tafi shi iya karatun Qur'ani shi din bai ma haddace wani abu na alqur'ani ba amma sai masa fatawar ya dauki qur'anin sai ya rike rika karantawa yana gani bata ce to koma baya ni in yi maka limanci ba kowa ya san wannan a cikin bukhari kowa ya san wannan cikin muwatta ne imam malik saboda haka wannan ya uwa shine abin da muka sani a musuluncin farko na khairul qurun namiji bitan wannan al'umma Allahumma izzil islam wal muslimin wa zilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wansur ibadak al muwahhidin ya ubangiji ka taimaki waɗannan shugabanni namu akan gaskiya ya ubangiji ka karfafi ya ubangiji ka sanya albarka a cikin jihadin su ya ubangiji ka hada kansu akan gaskiya ya ubangiji kare su daga sharrin mai sharri cikin yan hamayya da su ya ubangiji kare su daga sharrin mai sharri cikin yan hamayya da gidajen su wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sabiyatu wa kumu la salatu nahum